الرحمن الرحيم قال الإمام بن رجب لله رحمه الله تعالى الإمام بن رجب يكي تشيوا فمن أعرف قدر السلف دون إما مغباتا أعرف أن سكوتهم أما سكتوا عنه zai san cewa shirin da suka yi a cikin abin da suka yi shiru eh? min buhudu talani? na nau'ukan maganganu da kasratul jidali da yawan jayayya wal khisami da musu wa ziyadati fil bayani da kuma kari a cikin magana ala miqdaril haja fiye da yadda ake bukata lam yakun iyyan to ba sun yi bane a matsayin ba su da abun faɗa ba sun yi bane a matsayin su gwarawa ne ba su iya magana ba wala jahlan sannan ba wai sun yi shiru bane akan ba su sani ba wala kusuran ba wai gazawa ba ce idan ka san matsayin magabata su habbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina to za ka gane cewa shirin da suka yi akan wasu abubuwa ba su yi magana kansu ba to ba sun yi bane a matsayin sun gaza ba wai ba su iya magana ba ne ba wai ba su sani ba ne a'a sun yi haka ne wa inna ma kana wara'an sun yi haka ne a matsayin takatsantsan da rayuwa takatsantsan da wa khashiyat Allah da tsoron Allah washtigalan amma la bi ma yanfa sannan da shagalta game da abin da bai da amfani zuwa ga abin da ke da amfani yasa yasa magana su yan kaɗan مثلا شيء ان كان يجي الامام البخاري مثلا زمان الامام البخاري غزانه وذاك سام كن ني بازي سي كا مكا نفسي كيكنا فهوت شيء يسا كراتو اشي لتفن مغبا تا يافو با ده ترجيه يجب ان تكون ام بايا لتفن ام بايا مغنزنو سن في يوا اشي اما لتفن مغبا تا سن ان حجه ده بياني tsantsar hujja da bayani ke nan a ciki da kama gabata an kaji ba su yi magana kan abu to abun bai da amfani ne kuma sun tarbiyyantar da mu kan haka kada ka yi magana a kan abun da bai da amfani wasa wa'un fi zalika daidai ne a cikin wannan kalamuhun fi usulid dini maganganunsu da suka yi a game da tauhidi su ne usulid dini wa furu'ihi da kuma fikihu shine furu'ud din rassan addini an an ce usulud din ana nufin tauhidi da aqida idan an ce furu'ud din ana nufin fiqh wa fi tafsir al da kuma tafsirin al-qur'ani wal hadisi da hadisi kaga ba ba tafsirin ba ba ta bane irin tafsirin da zaka ga an zo ana yi wai sai an fassara maka daha sai an fassara maka alif lam mim sai an fassara maka hamim sai an fassara maka yasi ba tafsirin magabata bane magabata abin da aka goto a wajen su idan sun zo in waɗannan wajen suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah kada ya san abin da yake nufi da su kuma dama ibnu abbasin ya ce alqur'anu ala arba'ati wujuhi alqur'ani gabaki ya tafsirin sa fuska hudu ne fuskoki hudu ne fuskoki hudu ne akwai wajhun لا يؤذن كل بجهله فقي تفد بباك شيء بقى تنفسرك بقى كنا مسلمين بقى تنفسرك هو الله أحد بقى وتمسن زي شقا من لا يؤذن كل بزحله وكشي لا يسع المسلم جهله لكما تأتي مسلمين بسليما سنن ووجه تعرفه الأغب في كلامها أن أقول تفكر لا غبات سنشأ مسوى تعرفه الأغب في كلامها in ka faɗi laraba sun sani wannan sai bukatar zurfin ilimi duk ba larabi in kai ba larabe ne za ka iya sani ko in ka koyi larabci za ka iya domin suna faɗi a kulli suna cewa ya tulli lisan abin da kake nufi da larabci shine ka iya magana da baki ba wai fata ce. mun gane ai akwai irin wannan yanzu misalin Abin da larabci kai tsaye ba ka bukatar sai an maka wani abin nan eh, ba wani bayani boyayye a ciki eh? misali yanzu a ce a ce ka ce kul a uzu bi rabbi falak ka san me falak ne falak kusurwa safiya ko ka gani larabi ya san falak kul a'udhu ya san kuma a'udhu ya san kul larabe zai iya fassara maka kul a'udhu rabbil falaq haka min sharri ma khalaq ka zan ma khalaq din ai ya halici ya halici hadda gwano hadda abin nan menene sunan shi shi gwano an ce bai cizo na ji ni karin magana ana yi a tallar siyasa wai gwano ba ka cizon kowa haka ne gwano sai wari kawai ke da shi bai cizo kuma yasa yake da warin warin ma da damuwa ba kamata a siffanta wani da gwano ba kuma na wari an ce kuma bai jin warin kanshi sai dai aji to kaga shi ne wannan sannan akwai hun la ya'lamuhu illa al-ulama akwai fuskar da malamai suka sani kawai sai ka je gaban malamai sun maka tafsiri domin akwai fuskoki da yawa sai a maka tarjihi إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول إذ ثانية اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هاغون زي قدي وهي ثانية اثنين ما لم يسمى تفسيري يا مك أبو بكر سنن هدوك Shi ne ma la alamu hu illallah akwai tafsirin da ba aka san fasarar sa ba daha me fasarar daha Allah kaɗai san me yake nufi da daha amma harfa ne Allah yana ma kafaran lokacin da na yanzu ma masu jin sun san larabci sun sun isa ga hurufu da al-huruful nan su dauka su irin shi Qur'ani su kawo kusan kucin Qur'ani shi yasa sai Allah ya bude alif lam mim ni gani ko har ma la ya'lamuhu illa Allah to in wannan tafsirin da magabata suka shiru game da shi suka bar Allah kace sun ne ake nufi to wanda yazo yana cewa shi ya sani zai fassara ai alif lam mim hamza din ai Allahu ne lamun din kuma wai almalaku jibril mimun din kuma muhammad wai fassara maka wannan da hawai kuma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kaji an sa mutum sunan muhammad daha na Hama sunan annabi sallama ba to wa sawa'un fi da'i shine yace wal hadisi da hadisi karancin magabata a wasu hadisai wa fi zuhudi hakanan karancin maganar su a zuhudu wal raqa'iq da abubuwan da suke su zuciya waɗanda ake tunatar da mutane Allah da su su ne al-raqa'iq wal hikam da kuma hikimomi wal mawa'iz da wa'azuza wa ghairi zalika da makamantan waɗannan mimma takallamu fihi wanda suka yi maganganu a ciki to idan ka ji ba su yi magana kan wani abu ba to ba sun yi bane a matsayin ba su sani ba a'a abin bai da amfani ne shi yasa suka yi shiru abin da bai da amfani sai ko yanzu za ka zo kana magana kan abin da bai da amfani da abin da bai da amfani sai shiru ka bashi ومن سلك lahum duk wanda ya bi hanyar magabata faqad da wallahi ya shirya wa man salaka ghayra sabilihim duk wanda ya kuma bi hanyar da ba ta su ba wada khalafi su su'ali ya shiga cikin yawan tambayar da ba ta da amfani irin tambayar wannan mutumin da zo ya ce inna Allah ta'ala yaqulu ar-rahmanu 'ala al-arshi istawatu kayfa al-istiwa'u al-imam malik yace masa su'alu da bid'atu la azunnuka illa sahiba bid'ati yace akhrijuhu a fitar da shi an kama shi aka fita da shi daga majalisar al-imam Malik rahimahullah wa yace sun tambaya kan irin waɗannan abubuwa ba da amfani wal ko kuma a zo ana ta bincike mai yawa Waljidali da musu wal kili da ce ce ku ce an ce ka ce yin waɗannan magabata ba su ba ruwansu da waɗannan in ka bi su shi kenan ka huta A فإن اعترف لهم idan duk da kayi surutu wanda su ba sai ba amma duk da haka suka ce a asin fifa wa ala nafsihi bin naqsi yace kuma mutum yayi tabbatar da kansa cewa shi tawayayye ne kana haluhu qariban to wannan yanayin ya zama mai dan sauki qariban nan ai ta halal amma wanda bayan ya su hutu sai yana jin ai mun mun fuka da ko ya ce su su rijalun wani harin rijalun shi don sun faɗa mu ma za mu iya faɗi a ina kai magabata su ne rijal kai kuma an tummina rimal kai ya rairayin ƙasa ne ahum rijalun wa antum rimalu su ne mazaje وقد قال إياس بن معاوية تقيدك شمان يمن يما لهم الإمام إياس بن معاوية يشي ما من أحد باب ونمكن لا يعرف عيب نفسه وندب جان عيبا كان سبا إلا هو أحمق فاتي في هذا مواوى دو wanda bai هنا عيبي با aibi ba ka gano aibin kanka yadda kake ɗaukan madubi ka gano kana da wani abu ka goge a rayuwa ma ka ɗauka kana sa madubin kwakwalwa kana gano ne aibinka in ba ka mutum ya zama ahmaq ya zama wawa kila lahu sai aka ce masa fama aibuka to me aibinka kala kasan ku kalam yawan magana yawan magana shine aibi na kaga ya yadda yawan magana da yake yi bai ce ga magabata ba mata na kwarai su ba su da yawan magana ba su da magana da yawa amma sai fa'idoji a cikin maganganunsu su yi ce shi aibinsa shi ne yawan magana yana da yawan magana yawan magana nan fa a irin wanda muke dinnan. ta yawan magana ta yawan magana a karatu dole sai ka faɗi abin da ba haka ba wanda mutumin da maganganunsa suka yawa kamar mai yawan fatawa ne me yasa zan fara muku wannan misalin sayyiduna ibn abbas radiyallahu anhuma me yasa zaka ga an fuma fatawoyin sa da kadi a cikin fatawa sahaba an fima fatawoyin na abdullah ibn abbas raddi saboda ne لأنه أكثر الصحابة فتيا kowa yawan fatawa a cikin صحابة to haka ka'ida take haka ka'ida take in dai ka fi yawan magana ha me yasa za ka ga an fuma waɗanda su me yasa aka fuma albani raddi a wannan zamanin a shekul albani Allah ya ji kansa wa me yasa aka fuma masa raddi akwai wani ya rubuta na naqubati تناقضات الألبان الواضحات في التصريح والتدعيف الرد على الألباني لكن أنت saboda لمي أكثر aksarar tasnifa shi ma ne fa kasurar gududu alaihi ko fa kasurar gududu alaihi me yasa aka yi makarzawi raddi da yawa bi annahu kasurat fatawi saboda fatawoyinsa suna da yawa amma wanda nashi kaɗan ne fa ina aka gani shi ne to kagan ka kalla ta wani janibin za ka ga kamar matsala ne ta wani wani zun ko sai ka ga alkhairi ne amma tabbas duk wanda ya yawaita wani abu ya yawaita rubutu ko yawaita magana sai an fi masa raji duk wannan za ku iya kawo kwakwa a kwakwalen ku za ku iya kawo su da yawa za ku iya kawo su har a masu waɗanda suke na zamani da 'yan garinku duk za ka iya kawo yanzu a kwakwalwarka kun mafi yawanci wanda ka ji an fi musu raji to za ka kuma sun fi yawan magana amma wanda bai da magana da yawa da wuya a masa raji ba a ji ba ya faɗi kenan za a masa raddi waɗanda suka tuno lokacin da aka yi rigimar rukuya a zariya ta yi zafi har da nan ta janji kundin akwai malaman da baka isa ka ce ga abin da suka ce a game da rukuya ba daga sai dai waɗanda suke rukuya suke rabi ko wanda ba su yi suke suka sai dai su soke su ta wani ɓangaren amma ba za su ce ga abin da suka faɗi ba ko tambaya aka musu ba su ba da amsa yanzu na ƙwaƙwalwa ta ina ganin wasu su da yawa wanda na san su ba za ka ce ga abin da suka ce ba tun da abin ce ce ku ce yawa a ciki to in wannan akwai shi a kuma mutane su kuma wasu sai su yi maka hukunci su ce cewa ka hau ka can zai ce ai ba a gane ra'ayin shi ba je je ne to ka nan ma baka tsira ba ka ba za ka tsira daga mutane ba ka nemi yardar Allah amma dai abin da nake son ku gane shine dalilan da suke jawo a kuma mutum raddi su ne yawan maganarsa ko kuma yawan rubutunsa ai rubutun ma magana ne wa inid da ali nafsihi al-fadla idan ko bayan ya yawaita surutu kuma ya ji a ransa cewa shi yana da falala waliman sabaqahu an-naqsa wal jahla ya danganta ta waya da jahilci zuwa ga waɗanda suka gabace shi ya ji cewa shi ya kuma gabata ta kabbal na baladan Mujina, to wannan ya ɓata ƙasa mabayyaniya wa khasiyar husranin aziman sannan kuma ya taɓe taɓewa wacce suke mabayyaniya bayan ya zama mai yawan surutu abinda magabata ba su yi ba sai ya ji a ransa ai da yawan surutu nan nasa ba shi ya fi magabata misali sai mutum ya ce alimamu malifa gabaki ne mu wadda ya rubuta littafin shi ke nan mu wadda sani gani alhamdulillah ina da littafai na rubuta mujallade kan kai nawa misali ka game idda'a li nafsihi al-fadla amma wali man sabaqahu an-naqs wal jahla to shine sai ce faqad dalla dalalan mudiran wa khasiran khusranan mubina aziman mai girma kufin jumlati malan ya ce a dunkule dai a fi hajihil azmani alfasidati a cikin waɗannan zamanin nukan waɗanda suka sun lalace babu laifi in wannan ibara duk dai asali zamani zai lalacewa sai dai yan cikin su lalace to majazan ana cewa zamani ya lalace ana nufin yan cikinsa ai shi yasa alimamu imamu annawi yana da babi ko a cikin riyadu salihin ko yace babu al'uzlati inda fasadi zamani ai inda fasadi ahli zamani zamani زمني lalai ya لا zamanu bihi fasadun فساد fasadu wa ma فسد الزمان suna cewa zamani ya lalace zamani bai lalacewa su suka lalace na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahdu zad zamana bi ghairi dhanbi walau nataqa az bina hajana ko وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا haka الإمام الشافعي ya ce su suna aibanta zamani muna aibanta zamani shi ne wani shi kuma ya ce na ibu shababana in matasa sun yi laifi sai su ce mace sun yi laifi mu dattawa kai mutane ke da matsala to shi ne ya ce zamani zai lalacewa sai dai yan jikinsa su lalace yan jikinsa suke lalacewa to shi ne malam ya ce a waɗannan zamanin nukan namu da mutanen cikinsu suka lalace in ma an yardar insani yi an ya kuna aliman inda Allah ko dai mutum ya yadda a kan kansa an ya kuna aliman inda Allah da zama masani ne shi a wajen Allah Allah ya san kai malami ne ka yadda da haka ka ji a ranka cewa Allah kake son yadda kai masani shi ne aula ko aula yarda ko kuma ya ki yadda illa an ya kuna inda ahalin zamani aliman sai mutanen gari sun yadda cewa shi malami ne ko dai ka yadda Allah ya san cewa kai malami ne ko kuma kai mutane kake so su san kai malami ne fa in radiya bil awwali idan ya yadda da na farkon shine ne an ya kuna aliman inda Allah ko fal yaqtafi bi ilmi Allah fihi ya wadata da ilimin sanin Allah da ya masa inda ya ce Allah yake son ya san shi ne ilimi ne ya san Allah to ya wadata da wannan wa man kana bainahu wa bain Allah ma'rifatun duk wanda ya kasance a tsakanin shi da Allah akwai sanayya kafa bi ma'rifatillahi iyyahu to ya wadata da sanin da Allah ya masa a wadata da sanin da Allah ya maka shi ke ومن لم يغض إلا بأن يكون عالما عند الناس wanda koya ya kiyarda shi sai mutane sun ce shi malami ne shi da khalafi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam to zai shiga cikin fadin annabi sama da yake cewa wa talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi bi yubahi bihi a. dan yarkan malamai takama yana fankama a cikin malamai ya nuna musu da an haɗu sai hukunta ta sabuwar matsala wanda za a yi jayayya a kan ta ce ce ku ce a kanta kuma mu a irin makarantar fatan nan fa wani littafi za ka zo da shi kana ganin kai ka karanta ba mai shi ya bai shekara talatin a ƙasar da aka rubuta shi an ci an ci an ci an ci an ci ya gama ma tsufa littafin kai sannan ya zo maka an zo ka zo kana rigima kansa wallahi littafin ya tsufa kila ma mai shi ya rasu wanda ya rubuta littafin ya rasu yanzu wanda zai ɗauko maka littafin ashir ahmad muhammad shakir misali shi yanzu ƙila ya mallake su yanzu yana rigima yau a ashir ahmad muhammad shakir shekarun shi nawa da rasuwa a shekara shi da riba duk malamai ne na sunna ka ɗauko littafin su shekarun su nawa da rasuwa in ka ɗauko ko a shek sai ta shi ya rasu ma baya baya ko sauran malamai sun daɗe da rasuwa to kai kuma sai yanzu littafin ya zo maka sai ka karanta sai ka ce allon baran sai an yi jima a kan wannan kuma kila ma su su ce abin da kai ka ce ba abin da kai kake faɗa ba haka suka fahimce shi ba kai ne dai da karancin larabcinka sai ka fassara shi a haka ka ce ai dole kuma haka za a yi sai a ta kuma ka ce labudda an ta kuma duniya wala ta ka'udu kan ba daidai bane yin waɗannan abubuwan kowa ne aw yumari bihi sufaha ko kuma ya rika jayayya da wawaye kaga masu masu jayayya wawaye ne ba mai jayayya sai wawa sai ta Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam la tumari fihim illa mira'an zahira abin da ya bayyana a filiya za a tattauna a kai gaskiya ake sa a kai zuwa gare ta ba laifi a tattauna amma abin da ka san ba za a kai zuwa ga tattaunawa ba to magabata sun hana tattaunawa da waɗanda kasan ba za su fahimce su ba za ka fahimce su ba illa a ƙara gaba da iyayya da juna in mutum ya zo maka da wannan sai ka ce wane da Allah ka yi haƙuri muna da zumunci kuma dukkaninmu muna fatan Allah ka ba abin da muke yi da Allah ne haƙuri kan mu tattauna da akan waɗannan matsalolin za su tayan mana da ɓacin rai za su ɓata maka rai ni ma su ɓata min rai kuma shi kenan ila wani abu kuma ya zo ya kula a tsakanin mu mara daɗi ko wannan matsalolin siyasa da ake ta tattauna da wani wani ya zo yana goyon bayan kaza shi nan ya da ke da fahimtar ka shi nan ila abin da ya hango da ba. shi ko abin da ka hanga ba. shi nan ne ne sai kai musu da yayi musu da kai Ya sai zai fahimta da kai kun wanda yake goyon baya mutumin Allah ne to je shi da Allah in ko ba Allah yake goyon baya ba yaje Allah ya sani to menene sai an yi musu ha a rigima a haushin juna wani ya raddi a wani masallaci wani ya raddi a kan wani masallaci wani yan siyasa nan za su tafi su kyale mu mu muna nan mu ne nake da abin da mutane suke bukata tun malami idan ya fahimci ya fahimci siyasar duniya ga baki ɗaya to bai kamata ya tsoma kanki a ciki zai zo yana rigingimu ra'ayi wannan za ka zama kana da ra'ayinka amma ka ce biman da'iman ce ka ta rigima haka shiga malami ya zama ɗan siyasa kai ne za ka zuwa wata jam'iyya ta je ki kai ne mai muku taro da addu'a wallahi malami ya lalace A waɗannan siyasosin namu ne za ka zo kana bi wai a ce kai malami kai ne wai za ka je kana buɗe taro da addu'a ya kamata mutum ya makon shi hankali za su yi su gama su ɓata ka kuma ka ɗauki nauyi wai a ce za ka tara mutane ka musu jawabi wai wai za ka ma malaman islamiyya mina, su zaɓuwa ne hakan ne kan ne ka ce za ka ma malamai wai wai za ka fahimtar da malamai ka tara malamai ka fahimce su wa a fahimci wani mutumin kirki ne a zaɓe shi ina ruwan ka je abin shi da kanshi in shi mutumin kirki ne ya bayyana amma mutum ya zai zubar da mutuncin shi a banza a zo a gama kai kake da abin da zaka faɗa gyara zaman ka kai kake da abin da kake bukata har abada ana da bukatar الإمام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول بقات متانة جسنا الديني تاف بقات سبتو أدين شد سفي شا يقول كي تاف بقات سدنم ma. domin in numfashi mutum yana numfashin sai shari'a ta koya mutane yadda za ka numfashi to don ne za ka zo ka bi 'yan duniya wanda su ba Allah ba ne a zuciyarsu su zo su yi wata da imaninka ka ɓata da 'yan uwanka shi ke nan lokaci ya zo ya wuce shi ke nan. ba daidai ba ne wannan lokaci bai yi ba ba wata siyasa da mutum zai zo malami je yanki wani katin wata jam'iyya ba wata jam'iyya da wani malami zai zo je ke zaɓi kuma mutanen kirki da suka bayyana ka ce a zaɓuwa ne mutumin kirki in kaga za ka iya ba za ka iya ba kai gum da bakinka in zai ja rijima ka shigo da bakinka shi ce na inda dai ba abubuwa ba ne ake yi da kai dama ba a ɗauke ta wani abu har ce ma siyasar nan ba ta ku bace an ce siyasar nan ba ta malamai ba ka zikin cewa ka zo kana magana da 'yan siyasa ce kai ba ta kai ba nan siyasa ba ne to ka fahimtar da jama'a ne siyasa amma ba wai ce yake za ka zo ka je to a ce ka zo ka ce kana tara mutane a tuntuwa ne kuma kirki bane wani ma Allah ya riga ya shaida cewa mutumin banza ne sai kuma kana zo ka da shaida ka ce mutumin kirki ne aw yashrifa bihi wujuh aw yashrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma ya fito da fuskokin mutane zuwa gare shi kuma tabawa muqadahu minan nar to sanadu wajen zaman sa wuta duk wanda tunaninsa iliminsa da yake dan ya jayayya kuma jayayya ba ta da amfani musu zai da amfani ku talam ka tala in za ka yi bayani a gane ka yi in bayani zai zama na musu ka tala mutane shi ce mun gane alhamdulillah rabbil alamin kenan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين السلام عليكم مالم matan aure masu danganta kansu da mazajen su ya shi ta wannan idan ta ce ita matan wanta ce ba laifi bane shi kan ana karanta ana cewa an ummi habibata sai a ce me zaujin nabi sallallahu alaihi in ta ce mrs ko ko ba haka bane mrs na nufin matar shi ko to ba laifi ba ne misali sai wata sunan mijinta tanko ita kuma sunan talanti sai ta ce lantimitis tanko shi kenan kamar ta ce lanti zauju tanko kenan ta yi daidai amma ta danganta kanta zuwa gare shi kai kawai a matsayin kamar uba to bai halasta ba mun gane kun ga maganar a shek bakar muna abla abu zaidin dinan da ya ce sai an ce binin nan ku ko kun ga binin nan ku? ka ga yanzu nan ya za ka bambance in ta ce in ta ce lantitanku ya za ka bambance cewa mijinta ne ko babanta ka ga sai ta sa bintu tanku ta zama yarsa in ko ta ce eh, ta ce zauju tanku ka ga matarsa kenan in ko ba ta sa ba fa wanne ya fi kenan sai shirin kenan nan ko mace idan tana al'ada za ta iya yin kwalliya da kunshi da mijinta an yi mini tambaya ne na ce ba ni da masaniya da hujja game da yin rashin ha ah, mata tana haila shi na zai ta zo na kazan kazan ya turare ma akwai idan mata suna haiba ha akwai turaren haiba wanda za su yi amfani da shi ba za su rika karni ba ka ba ne ke za ce kunshi za ta komai nata mun gane ai za ta yi sai su zauna kazan kazan an yi kama da yahudi kenan yahudi ne idan matansu suna haiza sai su kaurace musu ba su ba su ba za su ci abinci tare da ba in ta dafa ma abincin ba za a ci ba ɗaki ce ma ba za a kwanta tare ba shi yana wani ɗaki ita tana wani ɗaki su kuma kiristoci nasara su kuma komai bai ba, musulunci sai ya tsaya tsakiya tunda musulunci ya ba da dama cewa ya halatta mutum zai iya rungumata kagar ai ya halatta kenan ce wanka wanka ba na tsarki ba domin ba ta fita cikin jini ba ta dai tsaftace kanta duk abin da kuma ke sa kwalliya ta kwalliya ta ba laifi ba ne hmm. alaikun salam kuli'i oh. ne la'ani ko kulki kike tambaya wala ba sai ne ya haɗa kulki da la'ani muje kai su da haka ko hmm. mu je kawai tambayar da za ka yi shin yanzu gwada jini yana kora la'ani wannan matsala ce da har yanzu malamai suke tafani a kanta inda kuna bin abubuwa in mutum zai tuno da kes ɗin safiya tun da tudu da aka yi ai abin da faru ke ai ta faɗi wanda ta faɗi wanda ya mata ce shi ne mata ciki ko ta faɗi wanda ya ce ta zargi wani ta ce shi ya mata ciki ya mai lalata da ita ta samu ciki alƙali kuma yanke hukunci ya saki wancan ita kuma aka ce an yanke mata hukuncin kisa a sakwata aka yi wannan yan rajin kare haƙƙin yan adam suka ce ai ba za a kashe ta ba sai dai na farko a haɗa su su biyu tunda ta riga ta ambace shi shi kuma alƙali ya ce ba hujja da ta bayyana su kuma suka ce a lambaran sai a zo a yi test alƙali ya ce musulunci bai san test ba to ƙarshe dai ta san haka aka ta yi suka ci nasara ko ita ma dole aka sake ta da aka sake ta suka dauke ta suka tafi da ita turai suka tafi da ita eh, abin nan ne ko italy ko suka je da ita italy suka dawo aka ce an bata kuɗi kaza kaza kaza kaza za ta fito gidan rediyo ta ce ko sa ɗaya ba a bata ba to a lokacin akwai marganya lela dogon yaro Allah ya ji kanta an ce su suka yi ta wannan abin fara su zukuru ma hasina mauta ko ko la tasubbul amwata fa tu'zul ahya'a la tasubbul amwata fa innahum abdu ila ma qaddamu to Allah ji kallai da dogon yaro amma dai tana cikin waɗanda suke wannan abubuwa da ka kasna il ma'rufa kai ta zikara bihi ba ba'da mautika to ka gani to wannan matsala ce ke da sabani akan ta gaskiya har yanzu kuma ni ban da mawkifi gaskiya akan ta har yanzu amma na yi karanta-karanta a kan shin test ana amfani da test a wajen wannan kasan akwai dna test shi shi albasma ba ne albasma albasma ko albasmatul yadawiyya ko dai albasmatul khalqiyya dna test to shi kanshi shi kanshi ana da tafani a kansa wajen tabbatar da ɗako kore shi mas'ala ce khilafiya tsakanin fuqaha ummu na wannan zamanin to na biyu kuma shine test na jini ka za akwai DNA test da shi da da DNA test da blood test na gano na gano genotype wanne fi karfi DNA to na DNA ma ana da sabani a kansa balle na jini ka fahimta sai dai mu haƙura zuwa wani lokaci amma an ko yanzu ko ka fada fatawa a waje nan ka ce a je a yi alƙalin mu har yanzu ka da maka da shari'a kan alƙalin mu na Najeriya ko ka je yanzu misali da zamu ba da fatawa mai maili zuwa ga malaman da suka ce ana yi za a iya amfani da DNA test ko blood genotype test a ce an gano to to ko kan je kotunan mu har yanzu ina jin ba su sani ba ba su da wannan ba ba su da ba su yadda da shi ba ita kanta safiya ai ba wai an yi amfani ba ce sun ba ne test ba zai yiwu ba shi kenan saboda haka suka san yadda suka yi suka yi dai aka kar jingimu har daga baya ya kubuta kun gane ai shi ne amma ba wai test din ba ne aka yi ba test aka yi ba don ko da an yi test nan safiya tun gartudu abinda zai faru shine kuma dai a haɗa su a kashe su in ya taɓa aure in ya taɓa aure ba kuma a mashi bulala ɗari ko kuma a yi test ɗin sai a gano cewa ba shi ba shi ba ne lalata ya zina da ita kuma za ta tsira kaga ba za ta tsira ba to kaga ba test ɗin aka amfani da shi wajen kwanci da ita ba abubuwan su ne dai nasu na human rights activism suka je suka san yadda suka yi suka fitar da ita ba a yanke da hukunci ba abin ta zo duka ta tsoki babu man da ni ban da wani mawkifi a kai a sheikh abin nan wahbatu zuhaili ya kawo wannan mas'alar ina jin da tsawaitawa a cikin littafinsa al-fiqhul islami wa adillatu ya kawo ya tattauna akan wannan matsalar sannan akwai malamai da yawa da suke bincike akan wannan waɗanda suke da rai akwai wani malami alkali a saudi arabia da ya rubuta littafi ma shi akan wannan sannan na san wasu malamai guda biyu a masu duk ina da littafansu akan albasma dna test eh. amma dukkanin sun taka wannan da ake da shi ko su sun rinjayar da abin da suke ganin daidai amma ni tsakanin da Allah har yanzu ban da motsi eh, ina kan hmm. ka canza da sai ya tana cewa tana amfani da shi a matsayin a ce mata matar wani don matar wani wani sai tana ce takardunta ko ya shi ya sa ta a makaranta ta kasance a makaranta tana amfani da wani turani ko ba shi ba ne shi ka shi ai bai halasta ba tura suka kawo ai tura suka kawo wannan ai tura suka kawo mace ta danganta kanta zuwa ga mijinta yanzu ba ma danganta kai suke da mijinta ba a sonem din shi ko ba haka ake a siyasa ba ga yana muna ji a rediyo ba sai a faɗi sunan mata sai a faɗi sunan baban mijinta kawai a haɗa su tare wannan ɓanna ce babba ko ba za a yi ba sannan kuma akwai jahilan mazaje akwai mata ta faɗa mun sun je asibiti da mijinta ta je wajen ba da suna ta faɗi sunan babanta yana gefe ya ce ba haka ba ne ya ce ne ne ya ce kaza ta gida ta mata bala'i yanzu a wajen babanta take da za ta yi amfani da sunan shi kaga wannan jahilci amma alhamdulillah tsakanin da Allah ma ana fahimta sosai don abin na canzawa sosai canzawa kuma ku ji wani abu ku kuka faɗa ma mata in mace tana amfani da sunan mijinta to ya fito nan asiri duk ranar da mijin nan nata suka rabu to sai an gane kuma ba za ta gaba da amfani da sunan shi ba a wannan a gidan rediyo kun san wata mata da ta ta samun wannan matsala masu bin gidan rediyo sun ta rasu ina gafarta mata ta canza suna kai su wajen hudu a gidan rediyo ta rasu Allah jikanta ba ita ba ma wata ma daban in sunan baban ce amfani da shi me zai faru da ita nan ta huta sunan abin da suke amfani da shi kaga ta huta su da duk abin da shari'a ta ce mutum ya bi shi ya fi sannan kuma amfani da sunan uba ta shirifi ne ta shirifi ne domin mutumin da bai da uba a cikin al'umma kaga ai damuwa yake shiga yi ilimin shi a malikiya ba zai zama liman ba wannan ɗan zina liman haka hmm? yi da damuwa haka mutane za su cewa liman ne amma kuma ba a san baban shi ba Haka wani na iya cewa wallahi in ya shiga sai na jawo shi wurin yadda mutanen masu suke amma ne laifin shi a ciki shi yana da laifi amma ka ga an ja masa shi ne in wannan su da kake amfani da sunan babanta shi ne ya fi daidai ko a kudu inda Allah maganar cewa ta kaddu shi ya za ta a makaranta da ya za ta a makaranta ya ba a ce ta amfani da sunan shi ba ta danganta kanta zuwa ga babanta shi ke nan amma idan akwai tsari na a nuna alamar cewa matarsa ce kaga a french na san suna da wannan a french suna da wannan ina jin medem nadem kaga an sa nadem ne nake jin ko na manta haka ne ina masu faransanci halaliyan france ni da ba ka ɗin din na wai so kai maka ka ba da amsa ba kuma ka shigo da wata tafiya ina masu faransanci su suna da wannan tsarin suna bambanta tsakanin matar aure da kuma matar da ba ta aure ba ko a turanci ma na ingilishi ana yi a takardu oh. in dai an sa alamar da ke nuna matarsa ce ba laifi amma a bashi kurman baki ba an san ba matar shi bace kai sunan matar ce ya je ya sa mijinta ne shi bai halatta ba sai dai ta sa sunan babanta shi ke nan sanin a bani ba ya amfani da na gane tambayar ya ba shi kyauta ya ba kyauta ta malam na ai la yu ba da kyauta ta ba a ba da kyauta ta sunan baban shi zai yi amfani da shi ba sunan kanin baban shi ba ya amfani da sunan baban shi wannan indin mutane suna sanin karatu da za a samu irin wannan matsalar ba ba ya raina abin da yake yi ba ne a'a amma ya fi shari'a ne bin shari'a ko ya fi abin da kama wani rai da mai zai amfani da guda uku sunan wa ya sa sunan baban shi da kuma sunan kanin baban shi ya sa sunan baban shi ya sa sunan kakan shi mana shi ke nan wane ɗan wane ɗan wane shi ke ne ya kuta wasu abin yana musu nauyi wani abin nauyi a ciki shari'ar musulunci haka take fita? kuma akwai hikima a ciki yanzu da ya zo ya ta amfani da sunan shi shikenan sai ya mutu sai zai ci aishi ma baban shi ne shi in ce to har da shi za a raba gado ita da rigima da za a yi da shi shari'ar musulunci ta kara nasaba nasaba tana cikin abubuwa guda biyar ko shida da malamai suka lissafa su a matsayin abubuwan da gwamnati ma wajibi ne ta tsare ma mutane su to daga cikin tsara nasaba akwai danganta mutane zuwa ga iyayensu a waɗanda ba iyayensu ba to da akwai haɗari a ciki yanzu mun wanda ake ba da labarin mutum ya mutu sai ce duk wanda ya zai ce shi ɗan shi ne a ba shi gado ko ba ku ji ana faɗi ko da gaske ne ko ƙarya ne oho akwai wasu a Najeriya na haka aka faɗe su a sai na faɗi sunan su ba masu bincike a cikin ku sun sani an ce wani ya ce duk wanda ya zo ya ce shi ɗan shi ne to a bashi gado ga wasa da nasaba ne wannan yaushe za ka ce duk wanda ya zo ya ce shi ɗan ne bayan ka mutu a bashi gado ta ina ba bayyana yake nan sai a zo a ita rigima Ah. komai a shari'a ta iyakance shi an san suwaye za su gaji ne an san suwaye waɗanda ba su da gado cudan ne za mutum zai je ya makasu fitina ya makalo fitina ya je ya sa wanda ba ɗan shi bai ce mishi ɗan shi musallallahu sallam wa baraka ala na na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na manta in fuka muku wannan littafin mun kusan gama shi bayan fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalaf mun kusan gama shi bai wuce shafi shafi biyu ba in tuna mun yi wuta yi na sati biyu nan gaba mu gama shi ya danganta da bayanan da yake dauke da su ba dai wasu bayanai masu tsawo a ciki daga littafin mai kusan gama shi mun yi alkawari cewa za mu sa littafi ɗaya daga cikin littafin ibn taymiya ko mun yi abin nan kowa ya je ne raf'ul bid'a wani la'immatul ala shi za sannan waɗanda suke ƙasa ƙasa nan da jin littafan baya ba a yi da su ba to za mu san yadda za a yi a rage lokaci su ma kuma a samu musu ko littafi ɗaya ko biyu sai ya zama an yi sai ya zama an tafi da su an ɗago su mun gane da shi ne wannan amma dai wannan dai na kusa kusa a nema shi kuma wannan kila zuwa sati ne zuwa za mu ga abin da zai yiwu insha Allah an ce ana samun littafin so da ka fi mutane su nema eh? kai ne kake nemo wa nemo akwai to ta sai an ce za a samu sai nemo ba wasu bahanakan ma'amurin duka kuma an